هديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا fi kadima aw hadisa aw sirra aw alaniyata aw qasata aw amata aw shahida aw ghaib aw hayyana aw mayyit lakal hamdu hatta turda walakal hamdu idha radita walakal hamdu ba'da rida wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma ahrisna bi'ainika allati la tanam allahumma ahrisna bi'ainika allati la وكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك ولا نهلك وأنت رجاءنا وكم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتك شكرنا فلم تهرنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا على ديننا اللهم إنا على دنيانا بديننا وعلى آخرتنا بتقوانا وافقنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة حولنا ما لا يدرنا واغفر لنا كل ذنب اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل شر ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan cigaba gaba da karatunmu a cikin suratu maryam alaihi salam Allah ka gafarta mana kai mana jagora Allah ka anshi ibadodinmu da albarka sunayenka Allah ka anshi ibadodinmu kuma Allah ka anshi addu'o'inmu ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka sa mai kyakkyawan ƙarshe ayar mota hamsin da shida, suratu maryam aya ta hamsin da shidda wadda kurfin kitabi idrisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس واتوكا ka ambaci النبي إدريس عليه السلام salamu cikin wannan shi idrisu huwa jaddo abi nohe wato kakana abu nohe innahu wato la'annahu domin shi ne nauhu ibn lamaki aw nauhu ibn lamaki da fata lal wa wasu al mim lamki ibn mutawashlihi da wazani mutadaharij ibn akhanu ibn idris ibn shisi wato idrisu yana cikin jikokin annabi nuhu wato ɗan gidan shi su ne abin eh, adam ɗan gidan adam wato yana cikin ɗayan shi su shi su ɗan gidan annabi adam alaihi salam a fada hussaruɗi wannan fa'ida saruɗi ya ba da ita fi a tabiri cikin littafi ne a tabiri sharafa Allah bin nabuwa shi annabi Idrisa Allah ya ɗaukaka shi da annabci wa anzala alaihi na sahifa ya sauka mai da littafai guda talatin ko takarda talatin wa kai yaɗa? shi annabi Idris tela ne domin ana so kowane mutum ya zama akwai wata sana'a wadda ya kai kowar da a kowa da kowa ya sani kowar da wasu sun ka san shi da ita wasu ba su san shi da ita ba amma dai ana so ya zama yana da sana'a ta tashi ta kai ne to shi kai yaɗa tela ne wa huwa awwalu ma khadda min qalam shi Idris shi ne wanda ya fara rubutu da alqalami wato a dai sa alqalami ayi rubutu Idris ya fara wa awwalu man khadda tiyaba ne mutum da ya fara danke tawayi do wannan telanci da aka yi to shi na wanda ya fara abin da ya sa ganin sana'a tela ta zama mahi yawan su ba su da alkawari in sun yi ba su cikawa lokaci na an ka kawo mutane sun ka shiga sana'a wayanda ko can ba sana'a ta su rashin alkawari ba ko da sun ka shigo ba su da alkawari ba sana'a ta ta sun ka zan ba su da alkawari ita wannan sana'a mai kyau ce mai kyau ce annabawa ke yin ta sana'a tsinki ah, wa awwalu man labisa al mahida kuma shine mutum Idrisu ne na farko wanda ya sa riga tsankaka wa kana wa kanu abin nan min iyal basunul juluda kamin Idris ya fara danki fata suke sawa an yanke rago an ka heɗe sai a gyara fata ita azzani ita riga wa huwa awwalu man ittakhadha silah kuma ba wai wajen sana'a da ya tsaya ba kuma shine na farko wanda ya fara rika takobi wa qatala kufara yayyake kafirai kuma ga kuma wato ana ana nan ko ana nan wa wani man nazara fi ilmin nujum shine mutumin da ya fara kallawa ga ilmin nujum wal hisab to shi idrisu dai da ya haɗa wannan sifofi na daraja duka innahu kana siddiqan shi ya zama mutum mai yawan gaskiya nabiyan kuma annabi ana so mutum ya zama yawan gaskiya wato ya zama mu'mina shi dama mu'mini na shi Idris kuma nabiyan wa anahu Allah yace mun ɗaukaka shi makanan aliyan wuri wanda yake madaukaki huwa hayyun fi sama'ir rabi'a shana nan yanzu shi Idris da rai ne an ɗaukaka shi da rai ne yana cikin as-sama'ir rabi'a sama ta hudu aw sadisa ko sama ta shidda aw sabi'a ko sama ta bakwai malamai dai sun sani yana sama amma ba su san kowace hakikanin sama yake ba saboda ruwayoyin da sun ka taho daban-daban yana da sama ya abudullah ma al malaika yana can yana bautawa Allah tare da malaiku qultu nitsi innahu qad mata innahu mata mai littafi yace shi kan ya ce Idrisu ba yana can da rai ba ya mutu misal an la yayi kamar sauran annabawa li qawlihi ta'ala wa ma khalaqa wa ma ja'alna li basharin min khulda ba mu sanya dawama ga wani mutum gabanin ka ba amma su malaman da suka ce yana nan cewa suka ai mu ma ba mu shakka babu mutumin da ka dawama kowa sai ya mutu shi cewa mun kai bai mutu ba mu ce bai mutuwa ba a mun kai bai mutu ba ba mu ce bai mutuwa ba balle ku kawo mana wannan aya ku ce ba mu sanya wa ma ja'alna da basharin min qablikal kalkudda ba mu sanya dawama ga wani mutum gabanin ka ba mu ba mu ce dawama da yi ba a dai mun kai yanzu bai mutu ba ai kai ma ga kanan baka mutu ba amma ba mu ce dawama za ka yi ba amma ai baka mutu ba ga kanan yanzu in lokacin mutuwa kai za ka mutu to shi ma in tashi zai mutu to waɗannan annabawa da muka lissafto tun daga abin nan a zakariya har zuwa abin nan ɗane ya zuwa isa ibn maryam da ita kanta maryam din zuwa zakariya abin nan shi dai yahaya haya zuwa Musa zuwa Ibrahim da Musa da Haruna da abin nan Isma'ila da Idrisa duka waɗanda ula'ikan ladina an'amallahu alaihim. Allah أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن لمنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا to su waɗannan annabawa duka ula'ika mubtada ai ula'ika allazina an'ama Allahu alaihim waɗanda suna waɗanda Allah ya yi ni'ima da su minan ya yi ni'ima gare su minan nabiyina na annabawa inna annabawa da kun ka ji man to Allah ya yi ni'ima gare su min annabi na bayanin lahu wato bayanin wa'inda Allah ya yi wa ni'ima cikin annabawa wa huwa fi ma'ana as-sifa wato wannan min annabi yana cikin ma'anar sifa wa ma ba'dahu ila jumlatish shar'i ai ila qawlihi ta'ala idza tutla alaihim إذا أكثر من آيات الرحمن آيات الرحمن and the wato wasu suna cikin zuriya annabi ibrahim yake wai sahaka isaka ma cikin zuriya ta ke biyan annabi ibrahim na wai yaqubu shi kuma yaqubu jita annabi ibrahim na wa wa wa min zuriyati isra'ila kuma cikin zuriyar isra'ila shi yaqubu ne ai huwa yaqubu yaqubu shi ne isra'il cikin zuriyar isra'ila kuma akwai musa akwai harun akwai zakariya akwai yahaya akwai isa wa min man hadaina wa shabaina kuma daga cikin su akwai wanda muka zaba muka shirya su min jumlatuhum suna cikin jumla allazi an'ama Allahu alaihim ulaika murtada wa khabru wa khabru wa khabru ulaika idza tutla idza tutla alaihim idan aka karanta gare su ayatul rahman ayatul rahman sujada sai su duka duka sai su duda wa mukiya sai kuka ga rahman in aka karanta ayatul rahman gare su sujada jam'u sajidin bukiya jam'u bakir ai fakunu ya ummata muhammadin ya al'umman Muhammad ku zama kamar waɗanda in an karanta musu ayoyin Rahman sai su yi sujuda su miƙa waya ga Allah to kuma ku zama kamar su in an ka karanta muku ku yi sujuda ku miƙa waya ga Allah subhanahu wata'ala wato wa wa asalu bukiya wato kenan bukuwa asali ne kenan ala wazani fu'ul ay kal fu'ul jam'u qa'idin quliba alwawu ya'an wadamma kisira bukiya to haka dai kun ga wa'anda bayan Allah suke to bayan sun rayu alladina an'ama Allahu alaihi wa'anda Allah ya ni'ima gare su ba su kaɗai ba kun sai yanzu Allah ya ce wa man yadi Allah war rasula duk wanda ya ga manzo ya yi da'a ga Allah ya yi da'a ga manzo wa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihi to shi ma zai shigo cikin waɗanda da Allah ya ni'ima gare su minan nabiyina na annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada da masu shahada wa salihina da salihai wa hasuna ulaika rafiqa kuma wannan yayi kyau a ce waɗanda su ne abokan mutum su kun ji suna Allah bi an'ama Allahu wayan wayance annabawa to Allah ya ce duk wanda ya da'a ga Allah ya yi da'a ga manzo to za a tada shi tare da waɗanda Allah ya ni'ima da su ya ni'ima gare su yace kuma zalikar fadl min Allah wannan falala ce daga Allah ba wai aiki na ka kawo ta ba wato abu dan ka dan ka iya kawo ta imani da gaggantawa wato ikhlasi da mutaba ya zama mutum yana da ikhlasi kuma yana kokari ya bi annabi ya koyi da ayyuka annabi to wannan falala wanda da Allah ya ba ita to zai iya zama tare da waɗannan mutane saboda haka ku tsarkake niyoyin ku ga ayyukan da kuke yi ku kyautace biyayya ku ga annabi ku bar bijire ma sunna bayan ta inganta duk wani abu da kuma gani a wakarin girma na gare ku in kun bijire ma sunna bayan ta inganta kowace irin sunna ta in dai kun ka bijire mata to a Allah bai yi maganin ku ku yi kokari ku yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi abin abinda ake yi yanzu mutum ya ga suna ta inganta ya kauce mata don ra'ayin wasu malamai naki babu laifi kai zaɓi kun gani da kuma ka karanta nan annabi ya ba bayanin abubuwa da yawa amma kuma albani ya ce annabi ya zaɓa makai ne abu kaza kuma shi ya bada labarin abubuwa mazhabobi guda hudu dukan su sun yarda da sunna annabi duka amma maliki ya zaba maka ne wani abu aka ce mazhaban maliki imam shafi'i ya zaba maka ne wani abu aka ce mazhaban shafi'i imam ahmad bin hanbali ya zaba maka ne wani abu an ka ce mazhaban ahmad bin hanbali imam abu hanifa ya zaba maka ne wani ba wani abu an ka ce mazhaban hanafiya kowa na da izini ya zabi abin da ya kaso wanda yake gani yana iya amma na hane ku da suka kamar da kuka jin wasu na yi na hane ku da suka in sunna ta inganta ba a hana ka ka zabi abin da kaka iyawa ba amma kaka soke ta suka sunna ba a gamawa lahiya ba a gamawa lahiya ko kana so ko ba ka so faɗi wanda ka gani faɗi wanda ka gani rubuce in ka in ka gani dibi abin da kaka iyawa ka yi wa ma amartukum bihi wa atuminu minhu masadatu abinda dai ba farilla ba to abin da na umarce ku da shi ku tome gurgudun iyawo amma abin da nake muku ku ba suka da sauran sabon Allah wa ma nahaitu ma anhu fantahu abin da nake muku ku bari to ku bari shi bari bai da wahala amma aiki dauki da kaka iyawa bari bai da wahala amma aiki dauki da kaka iyawa Allah ya taimake mu to bayan mutanen kirki wayancan da aka ambata sun wuce sai ga wasu sun zo wasu ragaye da ba su son sallah suna ta kokari su soke sallah su sassauce mutane gare ta fa khalafa min an khalfu fa khalafa min ba'dihim khalfu mabau salata wa tabu shawat fa sawba alqawna ghayya to akwana a tashi fa khalafa bayan mutanen kirkin can sun tsara abubuwa da kun jiya kun ji Allah da kai ne yace ulaika allazina An amallahu alaihim kun ga Allah ya ni'imta su ya darajarta su to fa khalafa min ba'da khalafan sai an ka kawo su halifofi bayan su an kasa ada'u salata wa'anda su ta sallah su kai abin nan da tarkiha suna barin ta ba su yin ta wanda ya kamata kal yahudi wannan nasara kamar yahudawa da nasara wa usatu hadir umma da masu sabon wannan al'umma ba su tsare sallah mutum bai zama mutumin kirki sosai sai ya tsare sallah farilla da ta nafila gurgudun wanda yake iyawa wata wata ba'u ce sun kabi abubuwan sha'awa mina ma'aci na ayyukan sabo abubuwan sabo su ɗaya suke yi sun bari abin da ya inganta da sunna fa sawfa ya kauna gayyan haƙiƙa za su game da wani rahi da aka ce magayya wa huwa wajen fi jahannama wani rahi na cikin nama, ya kawo na fi nan za su auku su haɗa ciki ne kai ko da hausa mutum ya ce ma wane ka bari in baka bari ba zai ma gayya ka san ba sai yi zai maka alheri ba wane in baka bari ba zai ma gayya ka san ba alheri ya gani zai maka ba to haka nan gayya abin nan ne an ce lahira gayya na wani rami na cikin wuta idan wuta ta yi layi sai a ɗaure ta a kaɗa cikin gayya zai babbake ta to masu walakanta sallah sallolinsu musamman dai sallolin farilla masu walakanta sallolin farilla to cikin gayya za a sa su illa man taba illa man taba wa amana wa amila salihan wa wala فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن da بالغيب إنه كان وعده ماتيا to illa man taba sai dai wanda ya tuba duk wanda ka walakar da sallah makoma sai gayya sai dai wanda ya tuba illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amila salihan kuma da ya tuba sai ya aiki na kware shar'an ga shari'a to fa da kuluna Janna wadanda duk sun ka tuba daga aikin da suka yi mara kyau to za su shiga aljanna wala yuzlamuna shay'an ba azalunta su komi min tawabihin na ladasu duk wanda ya baka aljanna lahira bai hana maka aljanna duniya ai aljanna duniya kusan abu biyu ne a kwanciyar hankali da kuma abin nan dukiya a ɗebe maka talauci don talauci shi a narin duniya to duk wanda ya baka aljannar lahira bai hana maka aljannar duniya saboda haka ku yi ƙoƙari ku gyara halaye ku gyara ɗabi'u a tsare sallah da kyau sallar farilla da sallar nafila don a tsare su da kyau waliya Allah suna waɗanda ka tsare nafila kamar wanda suka tsare farilla farilla ba ta walakanta kuma nafila ba ta walakanta suna muka karanta a baya ɗan ba kuma ce ba wa ma ya zalu abdi ya binne ilayya bin nawafil hatta in dai bawa bai gushe ba bawa na bai gushe yana kusanta garin da nafiloli ya sai na so shi ku tsare sallolin farilla ku tsare sallolin nafila duk wanda kun ka ji yana suka sallolin nafila kar ku bi shiga wannan ra'ayi na shi. mutum ba zai guce ba yana kusanta ga Allah bin nawafili da nafiloli hatta uhibbu wa sai na so shi inji Allah to yi kokari abin da ake yi a Allah ya so mutum yi kokari ka yi shi Allah subhanahu wata'ala yana son mai yin nafila Abin an nafila sallar da ba wajibi ba ko kowane abu abin da ba na farilla ba shi aka ce ma nafila wanda ba na farilla ba to ku yi kokari ku tsare sallolin farilla ku tsare sallolin nafila domin ku samu taimako mai kyawu daga Allah Jannatin adnin ita wannan aljanna da za a ba su aljanna ce ta dawama kamato. wato jannatu adnin ba amanan banal min yadkhuluna janna wato aljanna dawama allati wa an wa adar rahman ibadahu bil ghaibi wanda rahman yayi alƙawari ga bayi ne bayan ba su gane ta ba bil ghaibi halu ai ga'ibina ana sun haku gare ta basu gane ta ba amma suna da labarin alƙawarinta inna innahu shi Allah kana wa'aduhu ma'atiya wa alƙawari ne ana zo mai wato alƙawarin Allah za a zo ma alƙawarin Allah alƙawarin da Allah ya yi na rahama duk waɗanda sun kabi wannan hanya ta bidan rahama za su zuga wannan alƙawari alƙawarin da ya na azaba duk waɗanda sun karbi wannan hanya ta sako ne za su zuga wannan alƙawari ma'atiya bi ma'ana atiya yana zuwa wa asaluhu ma'atawiyin ai wato ma'uduhu alƙawari ne huna aljanna ana alƙawarin Allah wato aljanna ya tihi ahluhu mutanen aljanna za su zo ma aljanna wa humul mu'minuna sune mu'minai za su zoma aljanna fa yadkhuluna su shige ta bi asma'ikal husna Allah ka samu cikin su ka ɗebe mana kasala ka ɗebe mana kasala daga ibadarka kowace iri Allah ka ɗebe mana kasala daga ibadarka kowace iri tilkal jannat hmm la yasma'una fiha la yasma'una fiha lagwan illa salama ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا لا يسمعون فيها لقوا من kalani. in sun shiga aljanna ba su jin wata yasasshiyar magana illa sai dai lakin yasma'una salaman sai dai suna jin sallama cikin aljanna min mala'ikati alaihim daga mala'iku zuwa gare su aw min ba'diha ala ba'din ko kuma sashen su yana aukar da sallama ga sashi walahum rizquhum fiha suna da abincin su cikin aljanna bukuratan da sahi wa ashiya da mayamma ai ala qadarihima gurgudun sahiya da gwargwadon mareci da duniya na duniya don muminai sun saba da ta abinci kamar larabawa sun saba da ta abinci da sahi da mareci amma kun san in ya afirka ne to abinci uku za a ba su su ci da sahi su ci da daddare to waɗanga da yake suna ƙur'ani ya sauka da harshensu ya ce bukuratan wa'ashiya da sahi za a ba su abinci da kuma da marici sau biyu suka ci abinci su don an ce misali ne na kwanukan duniya misalin marici da misalin sa'i walaisa bil jannati naharun don babu rana cikin aljanna babu yini cikin aljanna wala lailun babu yini babu dare bal daw'un wa nurun abada haske na kawai abadan cikin aljanna haske na babu duhu don duhu dan uwan mutuwa na to babu shi tilkal janna sai a ce musu تلك bayan sun shiga aljanna sun aje kayansu sun huta sun gincira suna cin daɗinsu sai a ce musu tilkal jannatu wannan aljanna da an ka gada da ku allati allati ita ce wadda muka gadarwa nu'ti wa nunazzilu min ibadina mana bayowa mana sassaukawa ga bayan man kana taqiya duk wanda an mai takawa ita ce aljanna ita ce an masauki ne daga wurin mu fa nurqiha alaihim za mu tabbatar da ita gare su in sun shiga aljanna min samarati taqawahu saboda sanadiyar taqawarsu man kana taqiya abinda ake ce mata kawa kayi abinda Allah yake kai gwargwadon iyawarka ka bar abin da ya ce ka bari wato gwargwadon iyaka wannan shi aka ce mata to duk wanda ya zama mai taƙawa in ya je lahira za a ba shi aljanna kuma a tabbatar mai da ita wato saboda min kamar ta kawa saboda ta kama ya buƙa alamali wa mali irsin morisahu kamar wada yake tabbata ga dukiyar abin nan gado ga wanda ya gade ta kun ga baya tunani a ci ga wani ya ce wagga gona ta shi ta don mai ita yara ba a tunanin wani ya tuce ta shi to wannan shi ne iko mai karfi na dukiya walwarasa wato abin nan walwarasa wato gado akawa lafzin yusta a tambayi shi shine lafazi mai karfi da aka amfani da shi wajen mallaka abu wal istihqaq da cancanta abu min haitu innaha la ta'quba bi nasrin bi fasqin lokacin da babu ta'qibi a to a bata gadon bayan mai shi ya mutu wala istirja'i ba mai izini ya dawo da shi wala tabdulu kuma ba gadon bai baci bi raddin babu wani raddi wala iskadin ko faduwa duk babu shi to kun ga gado Shi ne mai ƙarhin abin da aka mallaka da shi yace to mun gadan muku aljanna ita aljanna nan mun gadar da ita ga man kana abin nan da taqiya wanda ya zama mai taƙawa. saboda haka jama'a a yi taƙawa a ji tsoron Allah a rika kwatantawa a rika kwatantawa duk abin da aka yi a rika kwatantawa gwargwadon wanda aka iyawa ko bar zalunci ko bacci amana ba ba bane ko ba ƙarya ko ba minahici ba ta ƙawa ba ne ko ba shirya shiri ba ta ƙawa ba ne abinda a ta ƙawa bin dokokin Allah gwargwadon iyawa wata ƙiyo huna da ma'ana almomin man kana ta ƙiyo a nan ma'ana wato wanda amumini allazi ita kufra wanda ya kare kai ne ga kafirci wa da al-fasiqu bil maghfira don haka Har da fasiki nan in dai mumini na to yana shiga aljanna in Allah ya gafarta mai idan bai gafarta mai ba aw ba'dal azabi bayan ayi mai azaba fasikanci nai to zai shiga aljanna la'anna Allah la yaghfiru an yushraka bihi domin Allah baya gafara ayi shirka da shi Allah ba shirka bai yarda da ita ba amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma abinda bai kai shirka ba yana gafartawa ga duk wanda ya ga dama ka gafarta mana ya gafurur rahim walamma zakara ta'ala annahu yarisu adda wa man alaiha lokacin da Allah ya amurta ta shi zai gadi kasa kuma zai gadi waɗanda ke cikin ƙasa waɗanda ke bisa kasa wa zakara aidan ba'da akhbari man kana alaiha ya ambaci tashin labaran mutanen da sun kai zama bisa ƙasa wa kaifa ashu da yadda sun rayu hum wa zuriyatuhum da su da zuriyar su fiya cikin cikin ƙasa fi da'awati ilayhi ta'ala wajen kira ga Allah summa khalafa min ba'dihim fiha sannan bayan sun wuce su wa'annan mutanen sai Allah ya kawo wasu halifa bayan su man dayyul ibada wanda sun kawalakanta ibada su raggayina ba su iya tashi da daddare su bautawa Allah sun walakanta ibada kuma suna so kowa ya walakanta kamar su su raggayina na ba su da kaihi. to bayan ya ƙare bayanin waɗannan da aka sa aliba bayan su sun ka dawo suna walakanta sallah to in ƙala bil kalami sai ya kira ta da magana ila sama'i zuwa ga sama wa ahliha da mutanen sama wa qala taqulu al mala'ikatu wa ma natanazzalu وما نتنزل إلا بأمر له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله يكفي سبحانه وتعالى جبريل يا bai zo mai ba sai yace me yasa ka daɗe dade ka zo ba yace ai wa ma natanazzalu min sama ai ba mu saukowa daga sama illa bi amri rabbika ya muhammad sai da umarnin ubangijinka ya manzo rahama in ba aiko mu an kai ba ai ba mu tahowa sai an aiko mu lahu ma baina aidina yana da masaniya yana da iko ga abin da an gaban mu amamana abin da an gaban mu min umuri samai wal ardi na al'amuran sama da ƙasa az-zahira wanda an bayyane wa ma khalfana yana da masaniya yana da iko ga abin da an bayan mu min malam yasil ilaihi ilmuna abin da ilimin mu bai kai gare shi ba min umuri al ghaibi na al'amuran ghaibi. Allah ki mattala a alaihi wanda bai dai mu gare shi ba wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin gaban mu da bayan mu min al-umuri na al'amura allati arafnaha wadda muka santa wajhilna al-hikmata fiya mun ga jahilci hikima cikin ta ai lahu milku zalika jami'i duk milki waɗanda abubuwa ya tabbata ga Allah wa ma kana rabbuka nasiyan Allah ubangijinka bai zan mai mantuwa ba nasiya ala wazn fa'il bima'ana na maf'ul ai la yansa ta'ala Allah ba shi yin mantuwa lima yadullu ala wujudihi ta'ala ga abin da dukkan nunin samuwa ga Allah min asari sana'i na alama aiki ne wa kamali salqatihi da kamala iko ne ala kulli shay'in ga dukkan komai kaddi ba kana ganin wannan alama wa kullu shay'in yantiqu bi dhikri kowane abu yana yin magana da ambaton Allah wata zihi da tazihi ne wa bi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komi yana da aya wadda ka nuna shi guda ne rabbus samawati رب السماوات والأرض وما بينهما تعبد واستبر ibadati hal ta'lamu lahu samiya shi Allah din nan huwa rabbus samawati shine ubangijin sama bakwai wato mai mulkin su wal ard da ƙasa wa ma bainahuma da abinda a tsakanin su ai kullu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma duk abinda ke cikin sama bakwai da abinda ke cikin ƙasa da abinda a tsakanin su abiduhu ta'ala bayan Allah walaysa lahu fiha ibnu bai da ɗaki subhanahu tsarki ya tabbata mai wala sharika ba da abokin tarayya fa abudu bauta wa Allah shi kadai wa abudu bauta ma Allah shi kadai wasta bil ibadati kuma ka yi hankuri ga bauta tai ka bauta wa Allah shi kadai kuma ka yi hankuri ga bauta tai bauta Allah ta kunshi abubuwa da yawa akwai abubuwan jin daɗi akwai na rashin jin daɗi in ka bauta wa Allah za ka ji daɗi saboda imaninka da ka bauta ma Allah za ka ji daɗi za ka ji damuwa da tsangwama ga waɗanda ba su son ka bauta wa Allah ne saboda haka wasa li ibadati kai hankuri ga ibadati ai isbir alaiha kai hankuri kai ci gaba da ibadati wa nazzihu fi kulli shay'in ka tsalkake shi cikin dukkan komai fi zati wa sifati a cikin zati ne da sabobi ne wa asma'i da sunaye ne shahalta alamu lahu samiya shin ka san wani wanda aka wa suna an ka ce suna ne Allah ka taba ji ba ka taba ji ba ai man yushariku fi ismin ka taba ji wanda ya tarayya da Allah ga suna Allah wa yasahu qayyum kama ilahan kuma ya cancanta a ce mai Allah amin bauta au ahadan sumiya billah ko ka taba jin wanda suna ne Allah ya hangana ce Allah ce eh ka taba gani wata ta samu ɗanta suna rahamanu ta zo wajen annabi ta ce ta rana mai suna rahamanu ya ce ki canza ta ce ni shi ne zaɓen maɗana ko da ta ta ya mutu shi kenan an gama ai suna Allah babu wanda aka samu suna Allah baka taɓa ji wani mai suna suna ne ba baka ji mai tarayya da shi wa yasa yi ƙwayin sama ilahin yadda tantanta a ce mai Allah aw ahadar samiya billahi ko ka ji wani guda da aka ce ma suna ne Allah ya Allah ke eh baka taba ji ba wa al mushrikeena wa in samu as-sanama ilaha su mushrikai ko sun ce magunki sun ce mai Allah lam yusammuhu Allahu qatu da dai ba su ce mai Allah ba ilaha sun kace ba su ce Allah ba wa zalika li zuhuri ahdiyati wannan saboda bayyana dama Allah shi kadai kadai ta kai wa ta'ala zatu kuma zati ne ya daukaka an mumasara daga tamka laisa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi to wai za saha Allah ahada mithlahu idan ya inganta babu wani guda wanda ya kama da Allah to lam yakun buddun min taslim al-amri babu makawa dole a mika waya ga al'amari ne wal ishgal bi ibadati a shagala da ibadati wal istibari da ya hankuri alama shaqiha ga walolin ibadati wa min al-ibadati lahu ta'ala cikin ibada ga Allah al-imani bil ba'th ba'da maut mutum shi imani da tashin kiyama bayan an mutu ba'da maut lil ardi don a gita mutane ne, wal hisabi ai musu hisabi wal jazai a da sakamako ga kowane mutum daga cikin mutane فقال ويقول الإنسان ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا ويقول الإنسان الكافر بذلك متون لكافر شيما متوى تاشي yana ce a inna da ta haƙiƙi alhamdu sai ni bila alifin a inna wa ƙuri'a da tafsir saniya a inna wa idkhal wa idkhal alif bainahuma abin na bi wajha haiha wa bain al-ukhra wa idkhal alibi bain al-ukhra a da mutuna yan suna cewa a da mutuna mu idan mun ka mutu yanzu wai magana ga gaskiya ta idan mun mutu la tawfa ni idan na mutu ai idan ma mutu ai idan ma mutu idan ni ni mutu la tawfa barka ya hakika za a yi shi na mai rai wai gaskiya na ina mutu ana dan barka ya yi la tawfa barka ya yi za a shirya ni ina da rai cikin kabari kamar ma kulu muhammadu kamar wata mamari cewa wanda ya fara ma'ana wannan a da kai kuri ba ke yana cewa

wato bisa kuni zali bisa kuni zali wa dammil kaji Awa la ya al insan wa bi qira'atin bi tasdid da dali wa batar kaji ya yadhakkaru Asalu wato ya tazakkaru na ta'u da azalan wa rigama mafi zali zakaru wa da abin alfi'lu da ga a ta farko yake fi'li muta'addin ila maf'ulaini wa maf'uluhu anna khalaqnahu shin shi yanzu mutum bai tuna ba anna khalaqnahu mu mun ka halicce shi min qablu can farko sadda babu shi walam yaku shay'a can farko bai zama komi ba mun kalice shi ashe bai yin tunani wa yastadillu bil ibtida'i ala al i'ada shi mutum to bayin tunani ya yi da sani ne. cewa wannan da ya yi shi da babu shi yana iya kasai bayan akwai daga baya har yanzu mutum bai wannan tunani ba wa rabbika وربك لنعشرنهم والشياطين ثم wa حول jahannama جثيا ثم لننزعن من كل شيعة اليوم أشد على الرحمن أبيا وفو ربك يا محمد نارا تيدا الله أبنجزك يا محمد وفيه التشريف له صلى الله عليه وسلم الله يتيارا تيدا أبنجز محمد وأن يانون درجا تاوى تيغا محمد صلى الله عليه وسلم na rance da ubangijin ka ya muhammad la nahu. wallahi sai mun tashe su ko suna su ko ba su so in sun mutu wallahi sai mun tashe su ai almunkirina lil ba'th wa'annan da kamar san tashin kiyama sai mun tashe su wace yadi ne da su da shedanun su wa'anda ka karkatar da su daga hanyar Allah ai najma'u kullam minhum wa shedanu kowannen su zamu hada shi da shedani ne bi silsila cikin sarka gura mu dauri thumma lanuhdirannahu sannan za mu halatto da su haula jahannama gehen jahannama na kharijiha daga wajen ta jafiyan gubufani jafiya da kasar jin wa wasa'i wa qira'a bi dammil jin wato abin nan jafiya wa jam'u jafi wato jasin wato mufradi wa asaluhu abin nan jafuwa wato jam'u jasin wato jisuwa min jaka wato abin nan ya jisu ya jafi ne wato luga biyu ya jafi jisiya ai abin nan jisiyan ko kowannen su sai ta da shi gurhane ga gwiwa ta babu babu shakka sai an tashe su babu shakka sai an tashe su su malanan da anna sannan mu fitar ai la janna min kulli shi'atin za mu yi su a cikin kowace jama'a firqa firqatu minu kowace jama'a cikin su ashad ayyuhum ashaddu ala ar-rahman itiya wani na fi tsaurin kai cikin su bayan mun tashe su za mu fidda su wani ne suka yi tsaurin kai cikin su ثم لنهن ثم لنهن أعلم بالذين lahum أولادها سبيا ثم لننزع أن سنن ذا مفتر واتو لنهن سنن موني أعلم مومن كي قوة بالذين هم أولادها قوائن سكي تنتنتا حق بجهنم sun kai cancanta ga jahannama al-ashaddu mai tsanani Allah rahman itiya wanda ya kowa girman kai ga Allah rahman wa gairihi daga cikinsu. to za mu gane wane ne ya yi girman kai duk wanda ya yi girman kai aula bi hasuliya shi ya tantanta da shigarta ai da kulan wa abin nan wa hatirakan da konewa fa bada abin sai ya fara da su wa asal suluwa min sala min saliya da kasarin lami saliya wa batahu wato sala ai misali jaka wa misali jisiya wato kamar jisiya kowannen su sai mun hissa su sai mun hissa duka sannan mu mun kasan kowa ya cancanta a kone shi sosai a babbake shi da kyau mu mun kai kowa sanin wanda ya cancanta da wannan wa in minkum illa wari wa in minkum illa كان على ربك تمام مقضيا وإن منكم باب وني غدا daga cikin ku ai ma minkum ahadun babu wani guda daga cikin ku kafirin aw mu'minin ko kahiri ko mu'mini babu wani guda illa waliduha sai ya biyo sama mota ya wuce ai dafilaha wato cikinta domin ya an biyo saman shigewa kun ga ya an biyo tsakiyar shigewa ana cewa tsakiyar shigewa ne to kowanne sai ya biyo wajen jahannama kana ala rabbika hataman wannan ya zama wajibi ga ka makadiya wato hukunci wanda ya hukunta na wajibi ya wajabta maka kansa hukunta wannan ai katama huwa qadabi ya wajabta shi yayi hukunci da shi la yatruku Allah bai barin wannan kowa sai ya biyo inda wuta zai wucewa illa dai wajen wucewa nan na matsala ta ji wani kamar ka rutse don kaka bude ya wuce wani kuma kamar raƙumi mai gudu ya wuce wani ko da ya an taho wato kamar mutumin da bai iya tashi ya zabura ya faɗi ya zabura ya faɗi amma haukewa zai wani ko da ya taho bangala guda bangale shi ya faɗa wuta ثم ننجي الذين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي مشددا وقرا مكففا ننجي الذين اتقوا زام تشير دوان سن كاي تقوا الذين اتقوا الشرك والكفر منها وان suka kare kansu daga shirka da kafirci to zamu tsere da su minha daga wutar ayya bi aburihim za su wuce alamatan siradi bisa gaban salimi na lahiya lau yadda kasan ka da hanyar ga tara a tiku zuwa ba dariya haka wani ka biya wuce lahiya lau ba matsala ko wace iri amma wani kowa gwargwadon aiki ne kowa ka sanya hausa raɗi ya wuce da tsauri ya ci gaba da mota wa Allah ya ta sallolin nafila babu iyaka to zai ketare taradi da sauri tunda kun ji Allah ya ce idan na toshi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayhi min maftaratuhu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta yuhibbu to Allah subhanahu Ta'ala ya ce inna Allah la yulqi abanna la yulqi annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace inna Allah la yulqi habibahu fil nar Allah bai kada masoyi ne cikin wuta to da nafilar sallah kai ta sallah babu iyaka da dare da rana to da ita Allah zai so ka kamar da kuka ji wannan hadisi ya faɗa to shi ko Allah ya ce in ya so mutum inna Allah la yulqi habibahu fil nar hakika Allah bai ke bai kada masoyi ne cikin wuta kowa ka gudun fadawa cikin wuta bisa wannan siraji daura da mara ka yanzu an kawo ƙarshen Ramadan sujuda guda cikin watan ramadana da dare ko da rana sujuda guda cikin watan ramadana lada dubu ɗaya aka baka da ɗari biyar kuma duk sujuda guda sai an dasa maka wani iski cikin aljanna tahiya sai kamin in mutum ya hau abin hawa kamin ya kai iyaka inuwa wata sai ya shekara ɗari biyar kullum duk sujuda kai sai an baka wani duka sujudar da kai sai an baka wani saboda haka ya rage gare ka kaza da damtse ka hito ka bauta wa Allah cikin watan Ramadan ka tashi da dare ka sallah baka san iyaka ba in kana iya kai dai kai in baka ya hita masallaci in kana ya kai dai in baka ya hita masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya hito masallaci ya taho garka yayi sabai sun ka cika masallaci ya koma tahowa rana ta uku ya hitowa annabi ya yi wannan don ya nuna uku wanda bai iya tsayawa cikin gida shi fiye ya tawo masallaci ya tawo a jami'i da daddare da shi da mutane wannan annabi da gangan na yi wannan don mutane su koya saboda haka ku yi ƙoƙari wadda duk kuka iyawa ku yi ƙoƙari duk wadda kuka iyawa ku yi wata kalloli kada ka yi wata lokaci na na biɗa azumin ramadana yana ban kwana azumin ramadana yana ban kwana ka gafarta mana Allah da albarkar sunayenka ce wa nazaru zalimina sai mu ba azalumai bi shirki wal kuhuri inda waqi inda qawhim fiha sadda sun ka hada wata sai mu basu jasiya gugurhani Allah doka gabuwan su wal maradu bil wurudi al mururu wa to biwa a wuce shi aka ni da al wurud ba shiga ciki ba al mururu ala siradi wucewa bisa tiradi wa innahu mamdudun alaiha shi an miƙe shi bisa ga wuta kuma kowa nan da biya tsere saboda albarka sunayenka Allah ka tserar da mu daga tiradi ba da wahala ba ruwa an jabirin an ruwaito daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu kan سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول wato shiga akan ni da wurud wala ya baka barun wala fajirun illa da kalaha babu wani mutumin kirki da wanda ba na kware ba sai ya shigo ga hanyar nan fatakunu ala mu'mini barada wa salama sai wata ta zama ga mu'mini sanyin rahama da salama ta rahama kama kana ala ibrahim kuma wanda ta kasance ga ibrahim alaihi salam wa bil hadisi fatakulu annaru lil mu'mini a jaryan ya mu'min idan mu'mini ya biyo bisa siratin nan sai wuta na ce a wuce lahiya mu'mini a wuce lahiya mu'mini wa a nuru ka lahabi haskenka ya kashe ya kashe harshe na haskenka ya kashe harshe na a wuce lahiya mu'mini haskenka ya kashe harshe na abinda ta kawai ya mu'mini ya biyo in ko kayan ya biyo laƙume a ɗaya ta kai Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu wai za tutla alaihi Wai za tutla alaihi آيات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي البريتين خير مقاما وأحسن نبيا wa'annan da za a bari cikin wuta wani zalimi na biya tafiya su a nan da za a bari gobara na cikin wuta nan duniya wa idza tutla alaihim ayat wa idza tutla alaihim ay almu'minin wal kafirin fi dunya idan an ka karanta musu ayoyin an ka karanta wa mu'minai an ka karanta duniya ayatul rahman ayoyin rahman wato ayoyin qur'ani ayatul rahman ayoyin qur'ani qur'ani bayyana da ba da hatu masaki qala alladhina kafaru kahirai ba su da musulmi da kahirai ba su samu kwani gaba ne su ba na sai kahirai su ce lallabi na amanu ga masu imani cikin jama'a gabi na hannu an da ku khairun makama wane ne ya wurin zama na kwarai kuna cewa ya anna Allah adibi gidajen mu adibi na ku kun san harkar musulunci musulmi suna da talauci kwarai harkar musulunci suna da talauci suna kunga saboda talauci musu abu bin umairin da ya yi wafati da ya yi shahada an karasa zanen da za a sawa a yi mai duka cikin daga annabi har sahabbai ne zane guda a gare in an kare wajen kai ne sai kawawu ne su bayyana in an kare wajen kawawu sai kai bayyana sai annabi ya ce ku rihe wajen kai ne da zane ne a ɗebo hakin tsauri wani haki na wanda ka yi tuwa gehen dutse a ɗebo shi a ɗaura da kawawu ne a ruhe shi to shine kayare ka dibin wannan sai suna cewa kai ne da mu da ku wace jama'a sun kai khairun makaman sun kai matsayi manzilan matsayi wa maskanan da gidan kwarai mai kyau suna alfahari da gidan kwarai da mukami na duniya don lokacin su da gwamnati kamin gwamnati ta juya ta koma ga musulmi lokacin kahirai adda ita makaman bilfatai min kama wato ya tsaya wa ƙuri'a bizzammi mukaman min akama wato wurin zama mai kyau wa ahsanu nabiyyan wane ne ya hinadi wurin hirar jama'a wanda an mai kyau kun san lokacin nan musulmi ba su da yawa kuma kowansu koye yake ba su koye cewa kahirai su adda yawa lokacin nan a ƙasashen laraba su adda yawa su adda nadi wato wurin zama dandali da suka zannawa su ta hira suka ce to wane ne wa ahsanu nabiyyan ya hinadi wurin taron hira wurin zaman hira dan hili bi ma'ana annadi wa huwa mujtama'ul qawm inda mutane ka taruwa ya tahaddasu na fihi sun yi hira ciki Kahire suna da yawan alfahari da nadi shi yasa kun san wancan abin nan suratu bayyana Allah ya ce walai da onadiya ya kiro nadi din nashi ba masu hira ba har da hilin ya kiro sanada da uzzabaniya suna yawan yi musu alfahari da shi Allah ya fuskata ya ce kai su kiro ba mutanen wurin ba har da wurin su kiro sanar da uzzabaniya za mu kira mala'ikun wuta su kama saboda suna yawan alfahari ga musulmi da cewa ya an ka zanna wurin hira su da mutane ba su sani ba ba alfahari da mutane mutanen nan da kaka hira da su su za a kaka alfahari da su su za su halaka ka saboda haka ba alfahari da mutane da Allah aka alfahari mu dai muna da Allah kuma mun dogara ga Allah to Allah sai ya taimake ku kan min atin qalilatin galabat atan kathiratan bi iznillah da yawa jama'a ya tar da rinjaye jama'a mai yawa bi iznillah da izinin Allah saboda haka abin da su takama su kawai su adda taro da yawa su adda wuri da yawa wa ahsanu nabiyya ay rafiqain khairun maqaman wa ahsanu nabiyya ay annadi wa huwa min shama'il qawm wurin taron mutane ya tahaddasu nabiyyi suna hira ciki ya anuna suna nuni na hannu mu mun kai wurin taruwa mu mun kai yawan jama'a fa na kunu khairan minkum don haka ku musulmi mu mun hiku don mun hiku yawa to sai Allah subhanahu wata'ala ya kushe musu kuma ya karyata su yace ba haka nan na ba wada suka ganin nan ba haka nan na ba yawan jama'a ba shi a girma ga Allah ba yawan jama'a ba shi a girma ga Allah ba yawan wurin hira da mukami babba ba shi a girma ga Allah abinda duniya ta wannan abin da kaka alfahari da shi na duniya inda yana tabbata ga mai shi abe kawo gare ka don ba kai an kawara ba shi ba duk wani mukami da kan gani kan rika shi bi shi a hankali daga wani ya hito zuwa gare ka da gare ka zai hito zuwa ga wani shi wancan an ga wanda ya kare kai ba a sani ba ko ka daɗe ga mukamin ko ka ka daɗe mutum nawa ya rika babban mukami yana rabuwa da babban mukami ya tare gidan yayi mutum nawa ne wani mutum ya yi mulki ya yi iko da wani babban mukami a cikin najeriya yau kusan shekara goma yana gidan yayi har yanzu bai hito ba kuma duk kowa da kowa ya ji shi kuma kowa ya san matsayi ne yau kusan shekara goma yana gidan yaji kuma har yanzu gada aka magana amma ban magana hitowa sai ma ko magana ma ba ka ji in ba iyali ne a can suna yi ba ba ka ji ta ko ga yara suna cewa an an shiga an gama shari'a ta yana ta to ka ba alfahari da duk wani mukami da ka gani ba gare ka ya faru ba ga wasu ya faru an ka an so an ka baka wanda an ka an so an ka baka an saza ayi da gare ka a ba wani to Allah da albarka sunayenka da sibofin kamar aukaka ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani kuma ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka kuma ka ƙara mana ikhlasi ka taimaka mana ka ba mu ikon kwana nan wuri a kun san jiya mun ce muku za mu rufe yau ruhewa ta canza daga yau sai dai gobe insha Allah za mu rufe insha Allah a'a masu tambaya na muka jira masu tambaya na muka jira in kin gana ɗayan shiru ban yi abdu'a masu tambaya na muka jira in ka gaba su tambaya ba sai in yi abdu'a. eh to bismillah eh da shi'itu da shi su kowane gaskiya na a kowane gaskiya na duka suna abinda aka ni da kowane gaskiya na duk sunaye na kuma kowane suna mai gaskiya na ba na sabo na saboda ka kowane daidai na ta shi nan mai yawa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam Allahumma salli ala اله wa ala alihi wa على wa sallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa اله wa sallam ina ce muku koyi salati sai in ji kun shiru bayan na gaya muku nan ne karanta muku hadisi kuma albani ya ce hadisi ne sahihi wanda ya ma annabi salati uku Allah zai mai salati goma ya gina mai gida guda cikin aljanna da ku wani karatun ga wurin ga nan ne karanta ni muku haddasa ni hannu kai ga hadisin gawa kuma albani ya ce hadisi na sahihi amma kwana biyu sai in ga komanci shi wai kaka soyayya ko take da mai mu?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 يا صاحب كل وحيد يا ملجا كل خائف يا كاشف كل كربة يا عالم كل نجوى يا منتهى كل يا منتهى كل شكوى يا حاضر كل ملئ ya hayyu ya qayyum ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awata, ya Allah ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi ya Allah ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi ya Allah ka ƙara mana biyayya ga mai gidanmu ya Allah ka ƙara mana biyayya ga mai gidanmu ya Allah Allah ka ƙara mana biyayya ga mai gidanmu duk ayyukan da ya umarce mu ka taimaka mai yi gurgudun iyawanmu ka gafarta mana ka yahi mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu uwayensu ka gafarta mu kakanninsu ka gafarta mu yannansu da kannansu ka gafarta mu ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu saboda albarka sunayenka Allah ka ya mana ka gafarta mana ka gafarta wa matayenmu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu ka gafarta mayannan su da kannan su ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda zaka ka ba mu ya Allah ka kama mana tarbiyyarsu ya Allah ka kama mana tarbiyyarsu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su mazan su da matan su kakka bari ko guda ya lalace mana ka kare mana su daga dukka abin da baya da kyawu ka kare mana su daga sharrin masu miyagun ɗabi'u Allah ka sa maɗiya da zuriya albarka Allah ka sa maɗiya da zuriya albarka ka mai da hankalin su ga karatu da ibadarka Allah ka buɗe su. Allah ka ƙara musu basira Allah ka ƙara musu basira Allah Allah ka ƙara musu ganewa Allah ka ƙara musu fahimta Allah ka tosaya musu duk wata jarabawa wadda suka zanna ta makaranta ka ba su nasara Allah ka sa su ci jarabawa su da kyawu Allah ka kare su daga sharrin ɗalibai abokan karatu Allah ka kare su daga sharrin malaman su mu duka Allah ka kare mu ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ya Allah ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ga zuriya da iyali da zuriya nan mun ba ka riko Allah ka rika muna Allah mun ba ka wakon su Allah ka hake muna Allah mun ba ka tsaron su Allah ka tsare muna ko muna nan ko ba mu nan mun ba ka ajiye su Allah ka ajiye muna Allah ka sa musu albarka da mu da su ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa ka kare mu daga manahicin kowa da kowa da mu da da iyali da zuriya ka taimaki taimake mu kan mu kulla ma kowa shi kuma kada mu niyya kullawa masu kullawa da masu niyyar kullawa kai mana maganin su Allah ka shiga tsakanin mu da su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka tausaya mana Allah kokkolla mana shiri Allah kamar sai gare su ya Allah kokkolla mana shiri Allah kamar sai gare su babba mu tsoro Allah ka ba su tsoro fa hirgita mu Allah ka hirgita su duk wanda addani ya su walakanta mu Allah ka walakanta su saboda albarka sunayenka ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu ka tuwa mana asiri nan duniya da lahira ka yashe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yahe mana Najeriya mu Allah ka zaunar da ita lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kare mu ka kare jihar mu ya Allah ka kara mu jihar mu lahiya da zaman lahiya musamman wannan birni da muke ciki ne Allah ka kara mana natsuwa Allah ka kara mana kwanciyar hankali daga gabaci ne zuwa yammaci ne daga yammaci ne zuwa gabaci ne daga kudanci ne zuwa arewaci ne daga arewaci ne zuwa kudanci ne Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mana kwanciyar hankali Allah Allah ka ƙara mana ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan ka shirya mu ka shirya mu hukuntan wannan jiha ta mu Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su Allah ka amintar da hanyoyin mu Allah ka amintar da ƙauyukan Allah ka amintar da biranen ya Allah ka kare mu ka kare gidajen ya Allah ka kare mu ka kare kare gidajenmu ka kare ɗaya da iyali da zuriya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ba mu aljanna firdausul ala ya Allah ka ba aljanna firdausul ala ya Allah ka ba aljanna firdausul ala ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka ka taimaka mana Allah ka tosaya mana ka bamu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salafi da sallama ga annabinka Muhammadu صلى الله عليه وسلم